نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 الله وإياكم من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي كاتو يوم شي غباكو شي غباني يجد كاتو إلي تاسنا الفقه الموصل النافع لكل مسلم ومسلمة يا شيخ عمرو بن سليم حفظه الله تعالى نيجي بعدين شافيا بوجه جنيب من أحكام الاتنجاء والتطهر حكم ماجد فصلنا على جهة حكم تشي يجعد جنجن دليلنا وأما أحكام الاستنجاء ما حكم تشي يجعد والتطهر جنجن دليلي min albauli daga bori jo wal ga'iti gangan da shi shaka ji fahiya ngai jubul istinja'i min albauli wal ga'iti wajibi ne daga gadon da bori jo zono wajibi mu ne daga gadon na shi kataci nan yadullu ala zalika ne lawo cin ya cin gaga nan hadith ibn abbas radiyallahu anhu a cikin abdullahi kala ga mara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala qabrayn ya nabi ne ga ce ci da mi shi wadi tabbata in ga kabar guba ga fa kala ne ci ga innahu ma yu'azzabani za guba ba na fi kabari na na wani ajan azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin ana ma ilajan azaba na atoli ya ga zunubin ya alaliman ciku ba su amma ahaduhuma amma zaini min habu fa kana la yastanzihu bil albawli in ga boli jin wani dangwaja wa amma hadha amma nan na ma ma na zaba ci to fa kana yamshi inna ni mati wa mu da zanga ta kana zan ga gani ga annabci kulo kushi da muslimi wanda asan da arba ga hadisi nan falau gan azabar kabari gaskiyo ko? azabar kabari gaskiyo ni mai kabari ma gaskiyo hadisin na dai mun ce lau gan azabar kabari ga sababi na je laila ce ashe ji zazaba kabari wani ni ne na lairi zaga zaba kabari wani yanzu ga gage mun ga bori jina ni ne lairi zaga zaba kabari wani yanzu ga cagin taron mai da su duji kulo kujuza. nga mala yanzu tsagin taru kaga ya zabi alkhairi a ganin yanzu su a zuge da zagaye ya zuge da hannun nimanci ya zuge tsamaji bi aya ya ceci tsamaji bi hadisin ya nabi ya zuge tsamaji bi shi'ayin ya addini ya musulunci ya zuge da tukugi ya bane tukugi ga ta ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gin tarun alqur'ani lajin tarojin tinfaru lajin tarojin hailala lajin tarojin abuya soci lajin tarojin forobatu lajin tarojin waya tuje sai ci ba bana da kanya malaga hadisin nan malaga ne malu shahidin zai bani jigan la yastanzu min hmm. al-hawli lakum مسألة يدور لا istin الاستنجاء ilma'i ja'izu ne fi dangwa waje ne za dangwa gangan ga nuwe na awul istijmari kuma ezo dangwa gangani ce taku na ko wal ma'u afdalu a ezo dangwa ga nuwe ga da falala gan dalla ala mashru'iyyati al-amrayn hadith ina lawo ya tiya ga ya za dangwa wajen nuwe ya za ma dangwa waje taku na لا حديثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حديث عبد الله بن مسعود ما تشوف جهدا غني بيوغا أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط النبي صلى الله عليه وسلم انه شبكه فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار النبي تجوه فرقا بيغنغني بي تقوى تنا نبي لغادجنا fawajadu hajarain ni shi dai ta ku guba wal tamassu salisa fa lam ajidu shi wa ta ku yi ta ci zamu mun wuya fa khastu rawsatan wuci laki su bi ganga wuji fa ataitu biha wuce bi ganga na laga ba ne sa sallan mujala da ta fa khaza al hajarain ta ku ba ne ma ne sa tul ma ta ba go wa al ta ku yi bi ganga ma ne wuce ya kala ne bije to ha zalik sun nana sai sakuro shi ma'ana eh ne bi ganga uji dangwa ko amma ya zala ta ku dangwa wo ko ki zala tissues toilet paper toilet roll ya zala uji kiyo ya zala dangwa wo amma eh ne yi ci dangwa amma yake la tukun a dangwa hadis irin na wale gun gobe gani ku wale ga hadis ne lauga ne ka ta da gaji sahabi ji umurni sahabi ji ilaji kiyo ilami ci gani hadis ne mai ke lauga ga ga gun hadin ga ta ku nin ga dan ga nun ga ji zuma ta ku da mu mu wuciri hadis ne mai ke lauga ga ga gun hadin ga ta ku eh le di ganga ji dangwa ko amma ne ga addiniyar musulunci da yin da da shari'a shari'a na illa la da gama na alishi mun la gigan gama gida gungun na rikisun ga haza rikisun ko? wani abi wani rata rabi Allah wa nu kala ta da'atu nabi ya sallallahu alaihi wa sallam wa kara da ni hajjatihi gan yan mutu a nai sa sun a nai maci yana ma da wani bukatu nan a nabi a lagwajin shi fa kan la ya fada nautu minhu annabi ma kushe yace zumali a wani arun ya ta ba annabi fa kala annabi ga ibzini a hajaran aqamtu biha aw nahwahu wa gaji wa ta kushiya ni na ni ga dan gwana ko ga na ko ga ba biirin da na wala ta ashini bi azmi amma wa ga lafiya ga ga la ku wala rau wa ma ce la ya gidan gan gidi mu ko hadisin al-bukhari na daga kun sayyid ibn amr da ba dole radiyallahu anhu ale ga kila ce la ku gwa ya bani ga yi ce je mu shi ko wa an anas ibn malik radiyallahu anhu qala hadisin anas ibn malik ko su ci daga gan gan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarkul khala'a nga ne ki ne ga bin ti ki ya mi ki wani tabbata nan wa ja tin wa ga da shabato fa ahmilu ana mujajula ko gulamun ko me gidan da gidan me gidan kan yi ko da watan manjaji na ji da ya tayana mimma inna ni yafina wa anaza dan bi anaza fi shukuru àmọ́ tukùn wọn àbí irí tukùn náà irí kẹ tukùn náà ìlàjì méjì ẹlú pátá ni kẹ tukùn yìí yi í náà wọn á jẹ wọn anabi jẹ wọn á jẹ aláwùn bi sáà anabi àníbi tí mo sókún yẹ tàn jí ibi a dùn lánàá wọn á jẹ àdí kí wọn á jẹ àdán wọ àlejò bàbá báyìí màálù sáà dìgbà ni wọn dán wọ al-bukhari da muslimi to abu da da to al-imam an-nasa'i aga gobe daga hadisin anas ibn malik قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى الإمام الترمذي ويقع شو شبوه من يا الإمام الترمذي يقع جامع الترمذي لو هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لا يدعوك دندو يا صحابيش يعني صلى الله عليه وسلم ko لا ga ga dokun dundun yamman wuci koji min sahabi ya ne sa sallan bo wa man ba dau ta zai da zuma bana ra'au alega annal istinja bil ma yujzi ko ele eh, da daga jan amfani nan nani be annal istinja bil hijarati yujzi ele eh, da daga jan amfani nan da ta kunta addan gon wajen yu fa in lam yastanji bil ma yatago mai da jan amfani gangani be ni waya idza anqa athar al ghaib abeke takunu ji amfani da yin ta dan gwana mun ga alamayin shafata wasu lafiya lada hun ya nan wani kawai gama ne gori nan wani ne da nako wakala alimamu tirmidhi sai ke cika ba wace gaga alimamu tirmidhi ke gaga wa in kana istinja'u bil hijarati yujisu indahum kan ga ga yazo ji amfani gangani da takwi ولو دوا وعجي بين منجي كنت صادع ندي مسكتي وبنا فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء إليغا مستعد يزو دوا غنغني بنوه ورأوا أفضل عمليغا وجانفاني غنغني بنوه ودفل لازم أما كانوا غادن بو وتعانفاني زيغا تقوي فليغو kuma ọgbà máa dẹ̀yẹ oúnjẹ òzòrè àmọ́ ọjà àǹfààní bẹ ní oúnjẹ kí ẹ̀ oúnjẹ fẹ́lẹ́ lásán àìrìn fẹ̀yìntà dẹ̀gẹ̀ lóko amala mai dabo ne daga kuma buna ga wala je mu wato ri takaniyan guba bo jiji a wato ke yo ne eh ode eh? ji ni amma ne ga gane ni ne na se na ne o dinwa eh wa ni sta ko ah. kun ji shela ta ne goro annahi kika ne kan na ya zale gwagwagwa dan gwanin wa anil istijmari fa zanu ga ce la taku dan gwabi akalli min salatati a hajarin taku na gashin zuma taku wuta na ma mai taku wa ga dan gwawa dan fani taku wuta ko taku wutu kuma gutuwa ba ko ma ga da dan fani da yi da yi wuturi amma ga gashin zuma ya guta mare mo tilo to mari taku wuta ko وكذلك فمن آداب التخلي أتنا أغامين اللجة دي وادن والاستنجاء دي وادن التخلي يغلوشك وجود لنوكو والاستنجاء دي وادن أن لا تستخدم اليمين أن لا تستخدم اليمين في الاستنجاء يزوغا جان فاني دي وادن وادن أو الاستجمار كو كما يزوجان فاني كما يزوجان فاني وادن تاكو لادن غوما amma la ya juzu li istijmar bi akal min salatati kani na ma ugwayi ne ya za amfani da taku ne ga ayyuzu mai guta ne ga ga wa dangwana ji amfani da taku ga ga dangwana nan ma kaudu cikin kai amma ku ga ga wa ji amfani da taku kawai ka taku wuce ga ji amfani da sharati ga kiyo da na wuce ga ji kiyo ngali فإن قابع أقل من ga من الثلاثة هذا نوتي قال لي تقول نجاج زمان تقول ne fala da lahu min itmami salatati dole ne ta waje amfani bai na waje taku mutane ko kala shekul al a ah al-muwaffaq ibn qudama al-maqdisi al-jama'ili a salihi no ne man nan ce ne ni da arfam ya anabila yau. ko ga abu ya'la ala alhamdani ibn aqil الحنبلي ابن kudama الحنبلي قال يقول zane na shi كون izijo a ke حنابلة da ke fi maza bayan hanabila kila a datan a yi mujitai da fi maza abin da jobe adé ní lalle amma maza ban da ya dike a yi ke ji to yi da gudu so maza biyu zama la one of the highest authority ya littafin da shi gaya almuguni wa sharhul kabir ibn kudama ke mina one of the leading authority ya shafi shafi'iyya shi wikiyo المجموع يا الإمام النووي والشرح الكبير ولكو ناشرا بيتان الإمام النووي قال له قوله one of the leading authority ṣe lítàáfi yányányán ní màlìkíyà jùmọ́ ìsàtàmìhìlù ìmáfìlì mú ọ̀tọ́ nílẹ̀ màá ní wọ́lẹ̀ àmì ibn abdul bari annin muri maliki fata su ce goya ibn kudama wani ga almugudin amugan ibn qudama ga almugudin vol 152 ko hmm. ga ma'anan inqa ma'anan luli na izalatu ainin najasati hmm. ni lafiya bai ainihin najasa mutum to ballatiha ko daidai da yadda na wasu sai ma'ana lulu kiya bu bi haisu ya kuji alhajar naqiyan na koga ta kula to da na ruke ta ku wuce a cikin ta ku wuce hali na wala ya falayya asarun alamayan da ji sama a dabba nan illa shi an yasiran sai ya cikin gina ويشترط الأمران جميعا الإلقاء wato lamarin guba ba na shirin ciwo ne ni da na wuce na wala ta ku ta wada da na wuce gani kawai kuma ne ta ce maga ku ta wuta ayi ma wuji da duna sahibi lam fi ko in yi ni waje waje ni ma da wala ji da lagunya ta ku wuta la da na wuce na wala ta na ji ebi da lagunya kashi ki ta ku gubo a nan kuwa wani da da mai najisa na bayu ko kuma ji ke wala ke abu wa ya zuwa rika kunna nama la ke gun wuta ko da la ke gumiya ko gun ko ta wa maga ta ku ba la dan wa wa ci de digan ga uji la e gwa da la mai e gon ta ku wuta ga digan ga uji mai ta ku ha ko ko a dalilu ala zalika dalili ya ci ha ci ga gawo حديث سلمان الفارس رضي الله عنه قال وحينما قيل لك كنا نقام يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة النبي وينظر لو يعتاك يقعد لأجل كي أتنظر النبي ينظر لو لقد نهانا أن نتجل القبلة لغائط أو بول النبي سيئ mai yaje wa alkibla da shi fata jina anabi yi make yi mai yaje wa alkibla wani bai gori jina wa anna tanji abil yamini anabi yi maka yi mai ya dangwa bi gwale ne la gwale dangwa ko au anna tanji abi akalli min salatati hajarin anabi make kayi be mai ya dangwa da tafi na gashin su mai ta mutane na au anna tanji abi raji'in a rai mace kan yi na ya dangwa gangani da ya ji gangan wuji na an azumin kuma bai tafi na kuma ya tafi lalazim azumin kuma bai cuku yana ne cuku miliyoyin gajo hmm. mai zai yi jira ne ya mai gana ne ko Allah alam a gani goro annahu anil istinja'i bil yamini ke kana kan da ya zo ga dangwa gangani da gwalo ne mai ma'ana eh lagwalo dangwa gwate la dangwa ila eh, lagwalo ge ẹlẹ́yìn àgbà gbogbo àlè ẹ̀gbọ́n ẹ̀dẹ̀zẹ̀ kó gbogbo àlè kó wà gẹ́gẹ́ mọ́sálá tó ṣe bìtì yẹn kọ̀rọ̀ àti mọ́sálá tó ìbìtì àti kọ̀rọ̀ àdẹ́gbà bìbìtì yẹn ìbìtì yẹn gbogbo àti. kọ̀rọ̀ àdẹ́gbà àwọn láàjì tó kí sunkún gbà lè láàjì ọkà yìí gbà kí. àdé ní káàfin méjì tó gbọ́ náà kẹ́hìn tí ki? Wani olè ọ̀rọ̀ àjọgbá ní káàfin méjì. ní tẹ̀kílẹ̀ tí èso àti a bayani da ya ce falalan na nisa a sallam da ya ce sawaji masu wa kuma tare su ne fi murdatun rabu ko kula ana shuka Allah ma ji lamarsu bi suwaki da kulli salati a bayani ba ta je lokacin kicawa ga Allah ji ki? kuma a ji sallah ya ga waje sawaki waga ji Allah ga waje na na shaga ni sa da ga ina wa chabire ke sawaki ani sa sallam ke al sale shi ne wa ke ke ba ta bayani shi labi a shi su kuma ke ci go to ga sawaki ci go ifi ci go ci sawaki kishi sawaki a shiga ga zaka masala ya ga kike ga da sauke gwaro kake gwato da jiga gwaro ne na laji da nan ga ne ta sun ga mawza kun ya rabbi ko ya duyo ne su kwaje ne bugo ya da su kuma wani ajiyo ga ne gwalo yanzu ma gwato na ga no in ga wake ji part of izalatul aza in za ki kun zuci ya bu kin na gwato te la da gwa ta gwa te ga waji ki ga ga ga ga ga sauke fitina na aisha mun kiwo mun rubuta kan mun ga sun mun yi gwe don ga mun da balon la kare jibu sai mun fi sana uli hi wa tara jilo fi shani kul ne fata da mina da yi da ta fa tin ga na ji jan a jibu sai da ta ta tana ga a na yi na sai la ji ne kan da su ga mu suwa ji wa ji ne ki mu ci gwa fi ko amma wani ga wa sun miya ko wani ka da ga mun ji wuci wa dangbade wuci jibi wà ní àṣìkẹgbẹ̀rún jìlẹ́gbẹ̀rún tábìlì káàkiri sí káàkiri ó sì tù yìí tó sì bá pèsè àgbẹ̀ tí ń àlùbáṣe oní wà ní. ní gbẹ́rẹ́ tí àrẹ̀jẹ́ òní ẹgbẹ́ náà yí mẹ́kàndá mi mú láàtún kọ̀rìjì wújà. ànáyọ̀ alìbí òsì ń já ìbílẹ̀ ẹ̀mí ni kí kan náà kàn àgbẹ̀dọ́gbọ́ náà. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو حديث يعني صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم زندو من وبراجبوري فلا يمس ذكره بيمين ولا غلاقة ذكره kuma ga hadin man wuce kun hadisi da ba tun da wani fannin wa hadisi nan ulagwawa tun ulagwawa sun ulawara wuya ta tsala ne shi yake eh, ne ga nan magawa yake wani sun ne gashi ya ba ni bidaya wọ́n gbọ́dọ̀ wáyé pé gbígbọ́dọ̀ bá ń yìí wó àgbẹ̀ àwọn àgbà àgbẹ̀ ìgbẹ́ wọn àjà ní àwọn tó wọ́n gbọ́dọ̀ sí méjì ní pátọ́ tó gbọ́dọ̀ àti àti sún. ayọ̀ tó bá ní ti ká àjọ ọdún ní ìjọba ń dọ̀gba ìlú ẹ̀ kó ìgbà àtẹ̀lẹ̀kálá kó ìgbà gbọ́dọ̀ dé gan wà lọ́sẹ̀ pàpà fẹ̀lẹ̀ ọ̀gbọ̀nà tàbí èlú ni ìgbàlagbà ọlọ́wọ́n adìjí mọ̀ adọ̀gbà wọn. ìgbà ṣẹ̀rígbà wala ya shabu na fasan wahida ya zama za shi na su jike nga yi nga lo la nga la nga la kuni nga to zo be ni o che su zu ni mu yo go hadith ya bukhari wa muslim to abu dauda lafazu ma ya dona ko to al imam muslim to an da sai ibn majah sallallahu alaihi ma bi guru gane